yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na sha hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi sallam ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ta yi daidai da sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya yau za mu yi majalisi na goma sha hudu a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurkan wanda yake a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari kari da kariya da albarka da sauran garuruwanmu na musulmi yau za mu tashi aya ta 43 a cikin suratul qasas insha allah amma kamar yadda muka saba ga tambayoyi da aka turo wannan ya ce malam tambaya ta ita ce malam ina da asma takan takar min akai-akai har azumin ina yin sa ina kai ina kai ina yin ina yin sa wato ina yin sa ina kaiwa da kyar haka nake yin sa shine nake tambaya idan na sha zan iya ciyarwa ko ramawa zan yi ko hadawa zan yi da ciyarwar da ramuwa na gode a wannan halinka halin mara lafiya ne mara lafiya Allah ya bayyana hukuncinsa a cikin alkur'ani faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya kasance daga cikin ku ba shi da lafiya ko kuma yana halin tafiya to abin da yake wajibi a kanka ranko a waɗansu ranaku na daban ba na ramadan ba saboda haka abin da yake a kanka ramuwa ce idan ka samu sauƙi daga ciwonka sai ka rama ko kuma akwai ciwon amma za ka iya yin azumin saboda kasancewar yanayi ya canza kamar lokacin nan rana ba ta da tsawo kuma akwai sanyi yanayin lokacin yanayin sanyi sai ka rama a lokacin amma ba a ciyarwa sai wanda yake mutum baya komawa ciyarwa sai wanda ya zamanto ba zai iya yi azumi ba wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda kuma suke tsan wato ba za su iya yin sa ba shine ma'anar a bisa tafsiri da aka rubuta daga ibnu abbas wanda ba za su iya yin azumin ba to fidya ta ciyar da miskini shine a kansu ba za ka yin azumi ba saboda tsufa ko kuma saboda rashin lafiyar da ba a ƙaunar warakarta to shi kuma ba a dangane da rashin lafiya ba a hukunci da shi sai an sami shaidar likitoci alal akalla guda biyu amintattu idan suka yi shaida cewa wannan ba zai iya yin azumi ba to shi kenan sai ya zamanto babu ramuwa a kansa da zai rinka yi kawai ya rinka ciyarwa sai ya rinka ciyarwa kawai akan kowace rana da ya ta azumi yana da zaɓi wajen ciyarwar ko ya bayar da sahur ko ya bayar da buɗe baki ga waɗanda za su yi azumi da na'am hukuncin ɗaya ne ko mace ko namiji tun da asma ba abu ne wanda yake banci mata ba eh, ko mace ko namiji inda mai asma ne wanda wannan asmar tana hana shi yin azumi yana kaiwa da kyar to sai ya ba a sai ya ajiye azumin sai ya samu sauki sai ta ajiye azumin sai ta samu sauki sai ta rama na'am ba zai iya ciyarwa ba in dai akwai in dai ana in ba likitoci ne suka ce ba za ka taba iya azumi ba idan likitoci suka ba da karar cewa wannan cuta ka ba za ta warke ba za ka iya azumi ba to wannan shine sai ya rinka ciyarwa amma in dai ana yana neman magani kuma ana tsaunar cewa zai samu waraka to ramuwa ita ce a kansa wannan shine nassin alqur'ani faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin shine wadda take ta samun wahalar haihuwa ana ce mata aiki sai aka ba ta shawarar kan cewar ta daina haihuwa aka sanya mata abin hana haihuwa abin hana daukan ciki to kuma ya zamanto ya sanya jini baya tsaya mata yana ta zuwa mata to yanzu wannan yaya ba za ta yi azumi ba kenan saboda jini yana ta zuwa mata wannan jinin jinin rashin lafiya ne wannan jinin jinin rashin lafiya ne abin da ya wajaba a kanta in da kafin jinin ya zo mata tana da al'ada tabbatatta ta san alal misali a farkon wata take fara yin al'ada kuma in ta yi al'ada ta kwana biyar take yi to tunda jinin baya tsayawa kullum idan farkon wata ya zo yadda ya saba sai ta lissafin kwana biyar su ne za ta bar sallah ta bar azumi sauran kwanakin kuma ta ci gaba da azuminta da sallarta tunda wannan jini ba na al'ada ba ne idan kuma ba ta da al'ada a rikice yake jinin nata to idan za ta iya yin tamyizi tunda wanda da cikin jinin zai zama na al'ada wani kuma ba na al'ada ba idan har ya zo mata da kala daban inda za ta iya tantancewa tsakanin wanda yake shine mai alamun jinin al'ada da wanda yake ba shine mai alamun jinin al'ada ba wato almumayyiza kenan sai ta aiki da ta idan kuma wannan ma ya gagara to sai ta koma ya zuwa ga hadisin hamnatu binti jahash sai ta aiki da abin da ake ce ma galibu haidin nisa galibin hailar mata cewar ta aji ta bar ta ɗauka kwana shida ko bakwai shine al'adarta a lokacin da mata take al'ada a cikin wata sai ta ɗauka za ta yi kwana shida ko bakwai kwana shida ko bakwai sai ta bar sallah ta bar azumi bayan nan sai ta ci gaba da yin sallarta da azuminta har allah ya sa kuma abinta ya dawo daidai ta samu a shawo kan wannan jini da yake tsayawa to sai wannan ya ce assalamu alaikum allah ya kara wa malam lafiya allah ya ji dan hajjiya amin malam dan allah mutumin da yake yin sana'ar yake yin sunanun rawati ya zai yi ta bayan sallar isha idan ya yi tarawi idan ya yi tarawi tarawi zai yi ko kafin tarawi idan zai samu ya yi kafin tarawi ya ce in kuma bai yi ba sai ya niyyar cewa a biyun farko da yake yi na tarawih din tarawih ce kuma sunnar ratiba ce ta isha kenan ya huta eh, zai iya yin haka wannan yana daga cikin inda ake samun tadakulun a ibada ibada ta shiga juna bai niyyar wannan raka'a biyu din a matsayin kan cewar ta to masa ta ratibar sallar isha amma in zai samu kafin a fara tarawih ya tashi raka'a biyu a matsayin ratibar sallar isha wannan shine aula wannan ne aula wallahu ta'ala a'ala zai kuma iya idan ya koma gida bayan an yi shafa'i da wuturi in ya koma gida ya rama ratibar isha da tunda ita ratiba ana rama ta sai ya rama sai in ya koma gida sai ya raka a biyu ko an gama wuturi gara dai in ya koma gida din maimakon a cikin masallaci ya ce zai yi a nafula bayan wuturi in ya koma gida sai ya raka a biyu din a matsayin ratibar sallar isha wanda yake tarawih ya sa bai samu yayi ta ba wallahu ta'ala a'lam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا ملكا الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين لكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا Allah madaukakin sarki ya ce wala na atina Musa alkitab ah, haƙiƙa wallahi mun ba Musa littafi min ba'di a ahlakna al-qurun al-ula a bayan mun halakar da al'umomi na farko basira linnas wannan littafi hakke ne ga mutane wato basira ne hakke ne mai sanya ai gani na basira ga mutane wahuda kuma shiriya ne ya zuwa ga shari'o'i da ake aiki da su wa rahma kuma rahama ne wato sababin rahama ne ga duk wanda ya imani da wannan littafin la'allahum yatazakkaru domin wato su su domin su waɗanda aka turo mu annabi Musa da su da shi littafin su su Allah ya yi rantsuwa da wannan domin ya sanya waɗanda suke jin wannan zancen kamar wanda suke inkarin basu aiko da littafi ba bayan ba ma annabi musa littafi kininsa wannan sananne ne to amma saboda karfafa al'amarin sai ake mu'amalar masu sauraron wannan maganar kamar ba su taɓa sanin ma an aiko ma da annabi musa littafi ba sai allah ya rantse ya ce wala qad atina musa alkitab littafin da ake nufi shine at-taura ita wannan at-taura allah ya sifanta ta da sifofi guda uku a nan na farko ya ce wato basa'ir jam'i ne na basira albasira shine abin da yake sa ake gani zu yake bude zukata zuciya ta gani domin ido ba shine yake makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukata da suke cikin kira za su ne suke makancewa to a taura basira ce wato ne haskakawa ce da zukata don wato a su su samu haske na abin da ya danganci sanin Allah da sanin al'amarin Allah to sifa ta farko kenan sifa ta biyu kuma shiriya ce wato shiriya ce ya zuwa ga duk wanda ya aiki da ita za ta shiryar da shi ya zuwa ga wato shari'ar da Allah maɗaukakin sarki yake so haka aka yi ma a taura wannan kirarin kamar yadda Allah ya ce a suratul ma'ida inna arsalna inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mun sassar da attaura a cikinta akwai haske akwai shari'a da haske yahkumu bi hannabiyuna na aslamu ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru bi mustahfidu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada yace wato annabawa da kuma manyan malamai sun yi hukunci da ita ga waɗanda suka ni kauya suka musulunta to wannan kirari ake ma attaura saboda haka mu musulmi mu ne kadai miki da wannan cewa duk littattafan Allah muke ganin su da buwaya da ɗaukaka muke musu kirari amma su kuwa waɗanda ba musulmi ba ba sa haka dangane da alkur'ani ba sa haka dangane da ɗayan littafin yahudawa ba sa yaban linjila suna ganin kage ce ta annabi musa ta annabi isa kirista ba sa yaban a taura illa gwargwadon yadda suke yabanta don ta dace da sarransu amma musulmi mu ne muke cewa dukkaninsu daga wajen kullum min inda rabbina dukkaninsu daga wajen ubangijinmu suke to ka duba ga irin wannan kirari da Allah ya ma'a taura ya sifanta ta da wannan su sifar basira da sifar kuma shari'a yace kuma rahama ce rahama ce ta kasance rahama ga bani Isra'il rahama ce gare su yanda suka zamanto daban da sauran al'umomi a cikin tarihi babu kamar bani Isra'il Shekaru Allah ya kanana cewa yana cewa wa faddalnahum 'alal alamin muka fifita su a kan talikai kewaye da su dukkan su al'umomi ne mushrikai kuma al'umomi tili da aka yi hittiyun ne kana'aniyun ne abomai ga sunan dai iri-iri babylon da tsibtawa al'umomi daban-daban dukkan su akan shirka cike sai su Allah ya zaɓa ya sa su akan tauhidi kuma har yanzu babu waɗanda daga cikin al'umomi bayan musulmi babu kamar yahud wajen tsayar da tauhidi yahudawa masu aiki masu addinin yahudawa babu bayan musulmi babu kamar su wajen tsare tauhidi tsare ta aikin Allah da kin shirka da kin tsafi da kin camface camface sai dai kuma tauhidin nasu gurbatacce ne in aka zo babul asma'u was sifat sai ce Allah yana kuka to haka ina tauhidi ga wani cewa Allah yana kuka a wajen asma'u was sifat tauhidin nasu gurbatacce ne to amma Allah matsaukacin sarki yayi kirarin bangir yi kirari ga at-taura da rahama ce gare su inda ita Allah ya fitar da su daga batan shirka ya sanya su akan tauhidi kuma ta zama to sanadiyar rahama a gare su Allah ya sanya sarakuna da annabawa a cikin annabawa don su jaddada musu a taura sarakuna kuma don a ba su wanda za su mulkin su akan shari'ar a taura to Allah ya turo da attaura bayan Allah yake bayan mun halakar da al'umomi da suka gabata al al'umma kenan al-qurunul ula tun daga annabi nuhu har ya zuwa ga zamanin annabi musa wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ambace ta kamar yadda malamai suka ambata dan raddi ga wato waɗanda suke abinda aka suka gaya ma annabi musa na kan da annabi musa da suka ce ma annabi musa wa ma sami'na bi hada fi aba'ina al-awwalin ba mu taɓa jin wannan ba a cikin iyayenmu na farko cewa Allah ya aiko manzo wato doguwar fatira da ta sa ba aiko da annabawa ba wannan ba hujja bane kan cewa Allah baya aiko da annabawa domin gashi Allah ya aiko da attaura bayan lokaci mai tsawo na halakar da al'umomi kana Allah ya turo annabi Musa saboda haka dogon lokaci da aka samu tsakanin annabi Musa da manzon Allah sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai zama to hujja akan cewa Allah baya aiko da annabawa ba saboda haka mushrikan larabawa da su ma suke faɗan irin wannan maganar cewa ba su ji cewar irin wannan maganar cewa Allah yana aiko manzanni ba a wajen iyayensu wannan ba hujja ba ce domin gashi annabi Musa ma haka aka ce amma wannan bai hana Allah ya aiko da littafi wanda su sun san wannan littafin ba to sannan sai Allah matsaukakin sarki kuma ya ya kawo abin da zai nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar abin da yake samu daga abin da yake zuwa masa na alkur'ani wahayi ne gaskiya daga Allah Allah ya ce wa ma kunta bi janibil gharbi ba kasance a kuyibin yamma ba wato na dutsen at-tur qabaina ila Musa al yayin da muka hukunta al'amari ya zuwa ga annabi Musa wato yayin da muka yi masa wahayi wanda yayin da muka masa wahayi wato ba ka nan lokacin da aka yi wannan wa ma kunta min shahidi kuma ba ka cikin waɗanda suke masu yin shaida akan cewar haƙiƙa wato ba ka cikin masu yin shaida waɗanda suka sami ilimin wannan daga wani waje ba daga wajen wahayi ba wato wannan ɗariƙa ce ta falsafa in ma dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba da labarin nan na annabi Musa in ma yana nan lokacin da Allah yake ma Musa wahayi yayin da yake kiransa in ma dai yana nan a daidai gefen na yamma tunda dama ai shine a a a a janibin tur tur kwibin dutsen wato gefen dutsen a na dama wanda shine al na yamma to in ma dai yana wajen wa in ma kuma yana da ilimi na yaƙini labari na yaƙini da ya zo masa in baya nan to ya zama to yana da labari na yaƙini wannan shine kai ta hanyar da zai sami ilimi in zaka ka ba da labarin wani abu da ka gani labarin abin da ka gani ko dai kana nan ko kuma labari yaƙini ya zo maka akwai wata hanya ta uku da zaka iya sani a bisa ɗabi'ar ɗan adam yanzu aka zo aka ce an yi wani abu in aka zo aka ce an yi wani ba a masallacin alfurka ko dai kana nan aka yi ko kuma 'yan unguwa daban-daban sun gaya masa masu zuwa daga gabas da yamma da kudu da arewa tawaturi wanda kai ga zaka san cewa wannan magana ba zai yiwu a ce an yi kuskure wajen nakalin sa ba shine ko dai da mushahada ko da tawatur ilimi ne ni to shine biyun Allah ya ambata baka nan ko baka cikin masu shaida masu mina shahidin ai waɗanda suke da shaidar ilimi shi yasa abinda ake nufi da su malaman yahudawa wanda za a ce su wato kai baka cikin malaman yahudawa wanda ka je ka karanta dan su ne Allah ta'ala ya zarge su ya zarge su ya ce wa man azlamu mimman wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah waye fi zalunci daga wanda ya koye shahada ta ilimi da yake da ita daga wajen Allah domin abinda malaman yahudawa suke kenan suna da ilimi ne yaƙini cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin da annabi musa ya bada labari zai zo amma suka ɓoye wannan to suna daga cikin ashahidi to ita ce shaidar da allah yake ishara gare ta ana amma kun ta mina shahidin ba ka cikin waɗanda suke da alkhabarul yaqin wannan ku duba ku ga yanda allah jalla wa'ala wajen dangana wajen yin shiɗaɗi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wa ma kunta biljani bil ayman ba bayan kuma Allah ta'ala me yace dangane da annabi Musa yace fanadainahu min janibi turil ayman muka kira shi daga daga janibi daga gefen dutsen al'aiman na dama amma da zai tsawo da dama mai albarka ce da zai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam baka wajen bai ce baka wajen daman baka daman dutsen ba saboda za a kore masa zamantowa an dangana shi zuwa ga waje mai albarka sai aka ce janibin zargi tunga ga Allah yadda yake kar ma ya ba da wata sagara da za a yi suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce to ai ga alkur'ani ma ya kore masa zamantowa dan dama an ce baya cikin baya dama an kore masa dama sai Allah ya ce wa ma kunta bijanibil gharbi yayin da ya zama to nafi ake yi sai ba a kawo aljanibil aymani din ba wannan yana daga cikin wato hikimar Allah jalla wa ala da kuma nuna wato balagar alqur'ani da kuma bayyana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah da yanda Allah yake isa matuka wajen kare shi daga dukkan zargin mai zargi idan zai zarge shi to da haka ba za ka yi tafaruki da wannan ba ka ce za ka yi suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alkur'ani ya kore masa zamantowa min ashabil yamin ko kuma danganta sifar dama gare shi saboda ita gefen dama yana da albarka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake son Sha'a yake son farawa da dama a cikin al'amuransa kuma ya kamata mu ɗauki wannan ta zamanto mana wato ka'ida saboda fata na gari cewa ranar alkiyama yayin da za a zo mutane sai a ce kuku nan a ce kai kana cikin 'yan dama ko layi ne ake yi in ka ganin dama ko ya fi tsawo jiya ka bi na dama ranar alkiyama a sa ka a cikin na dama <laughs> tafa'ul ne tayamun ne shi yasa ake cewa at-tayamun neman albarka da dangantaka ya zuwa ga dama to sannan Allah ta'ala ya ce walakin na an sha'ana fatatawala alaihimul umur sai dai mu ji Allah an sha'ana mun fari waɗansu al'umomi cili wato bayan annabi Musa fatatawala alaihimul umur sai shekaru wato zamani ya tsawo a gare su har ya zama tokan cewa sun manta da sakon cewa Allah yana aiko annabawa wa walakin na ashana quruna fatatawala alaihim al'umur umur wama kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina kuma ba kasance kana zaune a cikin mutanen madyana ba kana karanta musu wato ayoyinmu ai kana karanta ma su quraishawa ayoyin duka kasancewar ka zauna a a wajen wato mutanen madyana walakin na kunna mursalin sai dai mu mun kasance muna aiko da manzanni wato babu hanyar da ka samu wannan ilimi illa kasancewar mu mun kasance muna aiko da manzanni saboda haka kaga Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya wajen baya gefen yamma na tsoro sina lokacin da Allah ya hukunta al'amari ga annabi Musa hukunta al'amarin da ya ga annabi Musa shine wato yayi masa wahayi ya bashi at-taura ya masa wahayi ya bashi a taura kuma ya masa wahayi ya tura shi wajen fir'auna shine shine muna wato munajati na farko jin zancen Allah na farko da annabi Musa yi iz abaina ila Musa al-amr yayin da muka hukunta al'amari ga Musa wato muka nada shi zaman to manzo ba ta nan shine abinda shine wanda wannan aya take ishara a gare shi wama kunta mina shahidi ba ka cikin masu samun ilimi ne ya daga wajen waɗansu waɗanda suke da kan cewa suna da wannan shaida sai dai mu mun ai wato Allah yake sai dai mun halicci mun faru halittar al'umomi tuni bayan annabi Musa sai zamani ya tsawo a gare su har aka manta da kan cewa ai Allah yana aiko da manzanni tunda tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 600 ba wani annabi tsakanin su so da har an manta ma da cewa allah yana aiko da manzanni bayan kuwa da koyaushe annabi ya tafi sai wani annabin ya zo kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kanar banu isra'il ta susuhumul anbiya kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun akhar an bani isra'il annabawa su ne suke musu siyasa to kun ji fa siyasa fa kalma ce ta annabawa amma mu muka mayar da siyasa yaudara asalin siyasa ta sha'anin al'umma to bani isra'il annabawa su ne suke getta sha'anin al'umma su ko yaushe annabi ya halaka sai ko yaushe annabi ya annabi ya rasu kalmar a larabci halaka ce amma kasan a wasu in kike halaka sai a dauka wato wata azaba ce ko yaushe annabi yayi wafati ya rasu khalafahu nabiyun aka sai wani annabi ya mare gurbin sa saboda aka annabawa haka suke ba sa yankewa na rusula na katra muka aiko manzannin suna bibiyan juna to har sai tukuna da annabi Isa ya zo sai aka samu fatra fatratun min rusul aka sami yankewa na zuwan annabawa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne na fi cancanta da ibn maryam laisa baini wa bainahu nabi babu wani annabi tsakanina da shi kuma tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi isa shekara 600 to wannan yace fatatawala alaihim al'umur mudda kai musu tsawo kamar yadda Allah ta'ala ya ambata dangane da ahlul kitab alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikri llahi wa ma nazala min al-haqq wala yakunu kalladina utul kitaba من ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم فطال عليهم فقست قلوبهم wato kar su zamanto muminai kada su zamanto kamar ahalin kitab wanda zamani ya yi tsawo a gare su zukatansu suka kashe. zamani ya yi tsawo babu aiken annabi wanda zai jaddada musu addini to amma kaga da yake hasken annabi sallallahu alaihi wasallam ya dorewa ne ba zai yanke ba sai ya zama to khatamun nabiyyi kuma ya sanya wato a cikin al'ummarsa shine cikan wancan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innahu la nabiyya ba'di ni babu annabi bayana walakin satakunu alaikum umara sayakfurun za ku samu shugabanni na addini da za su yawa to sai Allah ya bar ya tsayar da malamai a cikin al'umma da wulatul amr sarakuna na adalci wanda su ne za su riƙe ragamar jagorancin al'umma kuma ya sanya cewar wannan ƙasar, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu hadhi la yazalu fi ummati qa'imun bi amrillah ba za a gushe ba a cikin al'umma ta akwai masu tsayuwa da al'amarin Allah a wata hadith a wata riwaya ce la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina al-haqq ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله ba za a gushe ba ana samun wata jama'a daga cikin al'umma ta. suna masu rinjaye akan gaskiya wanda ya saba musu ba zai tuce su ba wanda ya ki taimakon su ba zai tuce su ba hatta ya ati amrullah hatta ya al'amarin Allah ya zo to saboda karfin hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda Allah ya tsare alqur'ani da sunna to babu a sai ya zamanto a annabawan malamai da suke zuwa sai zamanto magadan annabawa su ne suke jaddada addini kuma suke sanya suke tsayuwa da al'amarin Allah kowane a cikin kowane karni sai an same su yahmilu hadha al-ilmi min kulli khalafin uduluhu wannan ilimi na addini inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace jama'ar baya da za su zo adilai suna rike da shi yanfauna an huta wilal gani suna kawar da mummunan fassara ta wanda suka wuce iyaka a cikin aiki wa tahrif mubtilin wa tahrif mubtilin da kuma karkatarwar magana ta muhimman waɗanda ke nema su ɓata shari'a dole sai ka samu haka amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to awon fatara ba tare da aiko annabawa ba wannan mutanen annabi Musa sun ɗauki sun sanya shi a matsayin hujja na cewa ba mu taɓa jin wannan ba cewa Allah ya aiko manzanni inda akwai da iyayenmu za su gaya mana saboda an samu lokaci mai tsawo to shine Allah yake faɗan cewa Allah ya halicci al'umomi masu yawa da lokaci ya tsawo a gare su wanda har wannan ya sa suka manta cewa Allah yana aiko manzanni amma cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shaidar cewar ya zo da alkur'ani wanda yake ba da labarin ilimin da ba da yadda za a ce ya san shi tun da baya nan lokacin da aka yi ma annabi musa wahayi ba shi kuma da sani daga wajen waɗanda ake ganin su ne suke da shaida sannan kuma baya zaune a cikin mutanen madiyan tun da bai ma taɓa zuwa ya zauna a madiyana ba wannan sana'a ce ya je madiyana ya samo labarurrukan sannan ya zo yana karanta ma ƙuraishu waɗannan labarurrukan وما كنت تاويا ta اهل مدينه تتلو عليهم اياتنا عليهم اي على قريش akan su كافرن da suke inkarin ka baka zauna a cikin mutanen madina ba ka zo kana karanta musu ayoyin wato labarukan da ka je kana da na abin da ya faru da annabi Musa tunda abin da ya faru da annabi Musa a ce har an kiyaye cewar ya hadu da ƴaƴan wato da yara mata su su biyu da ubansu dattijo ne ya shayar da su ya shayar da dabbobin su ruwa aka ba da wannan labarin ga wanda yake bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ko ba maciki da ya je ya zauna a wannan mantsikar ba ya ji labarin wanda watakila iyaye da kakanni na wancan mantsikar sun ji suka gaya masa sannan ya zo yana gaya wa mutanensu duk babu wannan to ta yaya ya sani ta ya ce walakin na kunna mursili sai dai mu mun kasance muna aiko manzanni da aiko manzanni sai mu sanar da ilimin gaibu, wanda ba ka da hanyar da za ka san shi ba ta hanyar wahayi ba akwai ilimi da ba ka da ta hanyar da za ka san shi ba ta hanyar wahayi ba ya ce wa makunta da janibi tsor kuma ba ka gefen a tsor dutsen tsor ina daina yayin da muka kira yayin da muka yi kira ba a faɗi wani kira ba ne wannan ana nufin ba a faɗi kuma wanda aka kira ba wato yayin da muka kira annabi musa ya zuwa ga ya riƙi littafi fa kudma a tuka wa kun mina shakiri shine zuwan annabi Musa tsoro sina na biyu lokacin da ya tafi da ban a wawa adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla na'am na ba karanta ba na'am ما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة لتنكر قوما ما أتاهم من نبي من قبلك لعلهم يتذكرون يتي وما كنت بجانب الطور إذ نادينا baka kasance a gefen dutsen at-tur ba yayin da muka yi kira wato yayin da muka kira annabi musa yayin da ya je da mutum saba'in daga cikin bani isra'il domin su ji zancen Allah domin kuma Allah ya ba bashi shi taura ya je bayan Allah madaukakin sarki ya bashi a taura a cikin allina. sannan sai ya ce fala rabbi arini abzur ilai Allah ka nuna min na ganka yayi shaukin cewa gashi ya ji zancen Allah to bari ya samu ru'uya ma bari ya ga Allah Allah ya ce ƙala Musa lan tarani walakin indur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa Ƙala ya Musa Allah ya ce masa a lokacin da shine ya dena Ƙala ya Musa ya Musa in istafaituka 'ala nas ni na zaɓe ka akan mutane bi risalati wa bi kalami da saƙona manzanci na da kuma jin zance na bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin ka rike abin da na ba rike abin da na ba ka ka zama cikin masu godiya ita ru'ya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nan lokacin da muka muka kira lokacin da muka kira saboda shi kiran abu ne mai girma kuma wanda aka kira shi ma ana girmama sha'aninsa sai ba a faɗa ba yayin da muka yi kira in ji Allah ba ka nan eh, walakin rahmatan min rabbi sai dai wata rahama ce daga ubangijinka wato muka baka ita litun zira qauman domin kai gargadi ga mutane ma atahum min nazirin min da wani mai gargadi gabaninka bai zo musu ba la'allahum ya domin saboda ko sa wa'asu wato yayin da za ka karanta musu waɗannan ayoyi su wa'ansu su gane ka ce ba yadda za a yi wanda yake bai iya rubutu ba bai iya karatu ba bai bar mu ya je ya zauna a wani waje ba babu kuma wani wanda ya zo ya kulle shi a ɗaki ya zo yana cusa masa wannan ilimin ba ya zo da irin wannan ilimin da na farkon mu da na ƙarshen mu ba sani ba ba yadda za a yi a ce wannan da ya zo da shi kirkirar yi shi ne ya su wa'astu me wa'astu a wato su tunani su duba su gani saboda shi alkur'ani yana kiran ɗan adam ya amfani da basirarsa ya amfani da hankalinsa ya lura wato domin su lura domin su ga kanta babu yadda za a yi ce irin wannan abin ya zo daga wanda yake bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ko bai je ya koya a wani waje ba kuma a cikin to Allah madaukakin sarki ya bayyana abin da ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam na na sanin wannan ilimi na annabci da sanin abin da Allah yake yi na aiko annabawa domin dukkanin su sakon su daya cewa rahama ce yace walakin rahmatan min rabbi sai dai rahama ce daga ubangijinka wato rahama ce ubangijinka ya baka wanda da wannan rahamar Allah madaukakin sarki yayi wato yayi sutura ga duniya baki ɗaya, amma musamman waɗanda aka soma saukar da wannan rahama a gare su sune Qurayshawa da Larabawa da su Allah ya ba da wannan Allah ya ba shi izza rahama ce abinda Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ce gare su shi yasa Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alu shi alqur'ani daukakar ambato ne gare ka da kuma mutananka daukakar ambato ne gare ka da mutananka yau larabci har yanzu bai mutu ba amma yanzu latin ya mutu yaren latin babu shi sai dai manya-manyan fada sai ɗaiɗaiku cikin fada-fadan coci idan za su yi addu'a irin su fafa roma shi ne suke addu'ar da galati yanzu kamar mu ne a ce in za a yi addu'a ka ji an yi addu'a da larabci a ce ba wanda ya iya addu'a da larabci sai manyan limamai hmm? amma kaga kowa zai iya addu'a da larabci in ya je ya koya albar rahamar Allah ce ta tsare ma larabawa yaransu albarkar alkur'ani to shi yasa Allah ya ce walakin rahmatan min rabbi rahma ce daga ubangijin Allah ya ba su daukaka ba suna waɗanda ake rainawa ko ina suka je ba wanda yake kallon su ana ganin su bararo ana ganin su ba su taba samun ba su taba gina daula ba sai gashi cikin shekaru kaɗan ƙasa da shekara ƙasa da shekara ƙasa da shekara arba'in sun mallaki iya yanda duniya ci gaban duniya ya kai ta gabas da ta yamma domin sai da suka dangana ya zuwa ga inda ake gani inda ake cewa wai bangon duniya wato iyakar inda kake gani a duniya iyakacin inda habarar ɗan adam take kaiwa da suka danna yamma sai da suka kai suka dangana da iyayen da duniya a lokacin nan ake ganin ta tsaya atlantic ocean sai da suka dangana da nan a zamanin sahabbai sai da musulunci ya kai duk waɗannan wurare waɗanda suke ana raina su ba su isa su je shiga fadar rumawa ko fadar farisawa ba sai duk suka ci daulonin nasu kuma ka duba ka gani akwai wata al'umma ta annabi da ta zo bayan su akwai wata al'umma ta annabi da ta zo bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani wanda ya zo ya ce shi annabi ne yana da wahayi kuma har ya zo ya kafa addini ya kafa al'umma ai musulmi babu to saboda haka hujja da za a kawo cewa wai abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba a saba da jinsa ba a cikin al'ummomi da suka gabata kamar yadda mutanen annabi Musa suka faɗa cewa wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwali ko mushrikai kuke faɗa wannan ba hujja bace kasancewar wato tsawon lokaci ya kai mutane ba san sun manta da cewa Allah yana aiko manzanni wannan ba hujja bane domin rahamar Allah ce ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da wannan sako wanda yake shine sakon karshe kuma ya zo domin ya gargaɗi mutane ya ce litunzira qauman ma atahum min nadirin min qabli kai gargadi ga mutane wanda wani mai gargadi bai zo musu ba gabanin su ne mutanen larabawa wani mai gargaɗi bai zo musu ba domin hatta annabi ibrahim da annabi isma'il da suke su ne asalin larabawa ai lokacin nan ba sun zama waɗannan larabawan da suke a lokacin kahafina wato yun ne ɗan yaman amma su fa larabawan da suke zurriyar annabi ibrahim wanda su ne a cikin su ƙureshi take su ‘yan adnaniyun ne ‘yan banu adnan wanda suke fikewa ya zuwa ga annabi ya zuwa ga annabi ibrahim saboda haka su kan ba aiko musu manzo ba babu wani mai gargadi da ya zo musu gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su zamanto wato sun wa'azu kana Allah ya ce laula an tusibahum musibatun bima aydihim rabbana فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك ونقول من المؤمنين فلما جاء

bima qaddamat aydihim saboda abinda hannuwansu suka gabatar na kafirci da suke yi da shirka da sabo da ayyukan sabo da zalunci da suke yi fa yaqulu sai su ce rabbana laula arsalta ilaina rasula ce ya ubangijinmu aiko mana da manzo mana fa nattabi'a ayatika sai mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minin kuma mu kasance cikin manzanni wato da ba dan haka ba wato da ban aiko musu manzo ba amma na aiko musu manzo don na yanke hanzarinsu kada ukuba ta same su su ce ya Allah ya baka aiko mana manzo ba mu bi ayoyinka mu kasance cikin muminai saboda haka ke muka aiko da manzo kafin mu ukuba wani yana daga cikin hanzari da Allah yake yi baya azabtar da mutane sai yayi musu hanzari baya shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun baya kasancewa ga Allah ya batar da mutane bayan ya shirye su har sai ya bayyana musu abin da za su ji tsoro ya ce musu to ga hujja idan mutum ya zamanto cewa tare da basira da yake da ita ya saba ma Allah a lokacin Allah zai kama shi shi yasa ko fatawa ce aka yi ma mutum ko fatawa ce aka ma mutum ta bayyana gare shi daga baya cewa wannan fatawar ba daidai bace wancan aikin da ya da wannan fatawar Allah ba zai kama shi da wannan ba saboda yayi ne bisa basira yana daga cikin rahamar Allah amma yayin da ilimi ya zo masa kuma ya ci gaba da yin abin da yake ba daidai ba to a lokacin nan Allah zai kama shi to wannan ya tsaye eh, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ahad ahabba ilayhi al-udhr min Allah min ajli zalika arsala ar-rusul babu wanda yake son ai masa hanzari irin Allah ka gafa shine fa da mallakar komai amma Allah yana so ai masa hanzari sai a ce a'a Allah ina da uzuri to ba wanda yake so ya yanke wa mutum uzuri irin Allah ya to me uzurin ka zai saurare ka dan haka ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ne Allah ya aiko da manzanni saboda manzanni idan suka zo Allah ya ce rusulan mubashirin wa mundirin li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul manzanni masu bishara masu gargadi dan kada mutane su samu ta hujja a wajen Allah bayan manzanci kuma Allah ya ce ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirin faqad ja'akum bashirun wa nadhir ya ku wanda suka yi aka ba ku littafi manzon mu ya zo muku inji Allah yana yi muku bayani a lokacin yankewar zuwan manzanni fatra shekara 600 ba manzo an manta da cewa Allah yana aiko manzanni to manzo ya zo muku kar ku ce mai gargaɗi mai bishara bai zo mana ba mai gargadi da bishara ya zo mu kuma Allah mai iko ne bisa komai to haga yankewar hanzari kenan to shine Allah yake cewa da ba dan kada ukuba ta same su ba saboda abin da suka aikata dan sun cancanci a yi musu ukuba sun yi shirka sun yi zalunci kuma Allah ya dasa a cikin asalin dan adam cewa shi ne bin tauhidi ne fitra ta nuna maka ka bauta ma Allah kai kadai da alƙawarin da Allah ya dauka wai ahadallahu min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum yayin da muke cikin alamu zar muna ruhi Allah ya sanar da mu kansa ya ɗauki alkawari a kanmu ya ce alastu bi rabbikum duk muka ce bala Allah zai iya kama mu da wannan sannan kuma ya sanya ɗabi'ar mu ba ta shakka akan yadda da Allah lahi shakka babu shakka ga Allah amma Allah ba zai kama mu da wannan ba sai ya aiko manzanni amma inda ba don haka ba ai da abin da muka aikata Allah sai ya kama mu kuma Allah ya sanya mu kowane ɗan adam yana kin alfasha akwai wanda zai ce wanda zai je yayi lalata da mahaifiyarsa mutumin kirki ne akwai wanda zai ce wanda zai rinka tafiya tsirara mai hankali ne daidai yake yi Allah ya dasa wannan a cikin dan adam ya san cewa wannan ba daidai bane to inda Allah ya so ko babu manzanni sai Allah ya sai Allah ya riki mutu yayi mana ukuba yayi ukuba ga waɗanda suka kafirta bisa wannan to amma dan kada Allah ya yi ukuba su ce ya Allah ya baka aiko mana manzanni ba mu bi ayoyinka mu kasance cikin masu imani to sai Allah ya aiko manzanni to Allah ya ce falamma ja'ahumul haqqu min indina amma yayin da gaskiya ta zo musu daga wajen mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu sai suka ce laula utiya mithla ma utiya Musa yaya ba a bashi irin abin da aka ba Musa ba me zai sa shi ma ba a bashi littafi dungurungun ɗinsa ba a saukar da shi sai aka rinka kawo shi kashi-kashi kuma ba a rubuce ba yasa ba a ba shi sandan annabin musa ba me yasa ba a ba shi hannu mai kyalli ba me yasa ba a ba shi irin abin da aka ba mu musa ba allah ya ce awalan ya furo bi ma uciya musa min qabl to ba su kafurta bane da abin da aka ba mu musa a gabani to wannan quraishi sun kafurta ai bani mutanen fir'auna ne suka kafurta amma saboda manhajarsu ɗaya alkufuru millatun wahida iyayensu ne a kafirci iyayensu ne a kafirci da fir'auna da yahudawan da suka kangare ma annabi musa duk ne suke a kafirci sai allah ya dangana abinda suke sai allah ya dangana abinda suke ga quraishi cewa su ma quraishi tamkar sun kafir da abinda aka saukar ma annabi musa ne qalu suka ce sihrani tazahara wannan ita ce kira'ar asim da hamza da kisa'i sihrani ai masu sihiri ne biyu da suka tabahara da suka taimaka ma juna ko kuma kira'ar jumhur qalu sahirani tabahara masu sihiri ne biyu da suka taimaka ma juna masu sihiri biyu suna nufin annabi Musa da annabi Harun ko kuma suna nufin annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato bakin su daya suka ce bakin su daya da at-taurat da al-qur'ani duk bakin su daya duk duruduru ake nema ai mana to kafirci kenan wa qalu suka ce inna bi kullin kafirun mu duk mun kafirta da su gabaki daya mun kafirta da Musa wato sun kafirta da Musa sun kafirta da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka me kuma suke bukata sun ce me yasa ba za mu zo musu da littafin Musa ba a zo musu da irin abin da ya zo na annan Musa to da aka zo da shi ga abin da suka ce saboda haka me ya rage kafirci babu maganin sai dai kawai rahamar Allah ai ta fada ai ta faɗa la'alla waɗansu daga cikin kafiran daga baya za su zo su wa su su lura sai Allah ta'ala ya ce قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أنت منهما أتبعه كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا Allah yake ulfa a tubi kitabin min indillah ce ne to ku zo da wani littafi daga wajen Allah huwa min huma wanda shine yafi shiriya daga gare su su su biyu daga at-taura da al ku kawo wani littafi daga wajen Allah wanda yake yafi at da al-qur'ani aka keɓance attaura da al ba a faɗi injila ba ba a faɗi zabura ba saboda da injila da zabura duk rassa ne na attaura duk shari'ar annabi musa ce sai dai aka injila wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum in halatta muku sashen abin da aka haramta muku amma asali annabi isa shari'ar attaura yake yi saboda haka attaura da alqur'ani cikin littafin da Allah ya sauka wanne ne wanda ya fi su shirya ku zo min da shi inji Allah ka bincika a tarihin dan adam gabaki daya wanne za ka samu wani littafi za ka samu wanda yake daga wajen Allah da yake ya fi taura ya fi alkur'ani ka duba adalci irin na alkur'ani jibin da ake kirari ga taura amma inda za ka san addinin musulunci shine gaskiya ba za ka samu wannan wajen wajen yahudawa ba su da za su faɗi wannan su ce ku zo da littafi wanda ya fi taura daga wajen Allah wanda ya fi taura shari'a sai mu ce ga Alƙur'ani. maganar su ta kare ko ba ta kare ba attabi'uhu in kuka zo da shi Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce attabi'uhu zan bi shi wannan littafin in kuntum sadiqin in kun kasance magaskata kan cewa da annabi Musa da annabi Haruna masu masihirta ne masu yin sihiri ne to ku zo da abin da yafi nasu shiriya sai in bar shi sai in je inda yake babu sihir fa in lam yastajibu lak to idan ba su amsa kiranka da kake yi ba kansu su zo maka da littafi wanda shine yafi shiriya da at-taura da al-qur'ani fa'lam ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum cewa ba abin da suke in banda kan bin soyayce soyacen ransu ba abin da yake gaban su in banda bin san rai domin babu wata shubha ballantana ma a ce akwai akwai hujja shubha ma babu ita shubha shine abin da ya sanya ka rikice to babu shi babu abin da ya sanya ka rikice bayan wannan bayani ballantana a ce suna da wata hujja to saboda haka wanda ko ya zamanto ba hujja yake bi ba to sabran sa yake bi to Allah ya ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu ghairi hudan min Allah wani ne yafi kacewar hanya daga wanda ya bi san ransa ba tare da shirya daga Allah ba wato ya sanya san ransa shine a gaba shi kuma shi kawai yake bi ba ruwansa da shiriyar Allah abinda duk ransa ya zayyana masa shi zai to waye yafi wannan bata wa babu wanda yafi wannan bata domin duk wanda yake bin san ransa to duk inda kake tsammanin barna to za ka same shi a kanta wanda duk ya zamanto ba abin ba zai yi ma kansa linzami ba to duk inda barna take a kanta yake inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin haqiqa allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai wato masu bin san ransu sune ainihin azzalimai domin sun cuci kansu kuma sun cuci bayan allah sun cuci kansu cewar kan rai ba inda yake kaiwa sai halaka kuma sun cuci bayan Allah saboda bin san rai duhu ne da shi ne zai ɗauki mutum akan ya zalici shi ne zai ɗauki mutum akan ya keta shi ne zai ɗauki mutum akan kiyayya shi ne zai ɗauki mutum akan yin zalunci da kama karya da rashin adalci da girman kai da jabberanci duk san rai shi zai kawo wannan shi ne ainihin zaluntar bayan Allah shi ya sai Allah ya ce wato kamar wannan yana wato maimakon a ce inna Allah la hadi haula Allah baya shiryar da waɗannan sai Allah ya ce baya shiryar da mutane azzalimai don ya nuna kan cewar ainihin abin da suke yi shine ya mai da su mutane azzalimai bin san rai shine zai mai da kai azzalimi bin san rai shine zai mai da kai azzalumi. shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce fa amma man Allah madaukakin sarki a cikin suratul nazi'at man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa kuma ya hana ransa ya hana ransa abin da take so to ubangijinsa to wannan aljanna ita ce makomarsa ka hana ranka abin da ranka yake so kai manan ka linzami kuma gashi nan su kansu yanzu suna faɗa David Coleman da yake emotional intelligence ai ba wani abu ne illa hana rai abin da take so ake ta faɗan ake ta tutiya kamar ya zo da wani abu sabo emotional intelligence da ake faɗa wai abin da zai baka basirar samun iko a kan abin da ranka yake so ba wani abu bane illa wannan wani hannarsa amin hawa to ballan su kuwa sun ɗaukan makansu ainihin kan rai ya zamanto shi ne Limamu. to Allah ya ce babu wanda ya fi hanya daga wanda ya sanya wato kan ransa ya zamanto e, e, e, wato daga wanda ya bi san ransa wato ya sanya san ransa ya zamanto limani bi ghairi hudan min Allah ba tare da shari'a daga Allah ba nan an togace ba tare da shari'a daga Allah ba domin akwai wani san ran da zai zamanto zaka iya bin saboda ya dace da shari'a daga Allah ko ba haka ba yanzu kowa yana so ya dan ji daɗi ai kace abu mai daɗi ka dan kwanta a waje mai daɗi mun sami ‘yar ka kyakkyawa kowa yana son wannan to yanzu sai a ce shi ma wannan umar azallu min manita ba a hawahu a'a saboda shi wannan wanda in kai ta halal to bi hudan min Allah da shari'a daga Allah amma waɗannan bi ghairi hudan min Allah ba da shari'a daga Allah ba shi yasa kana da matarka aka baka dama har hudu shi ke nan ka rike su ka daina kallon waɗansu kana da abincinka halal ɗinka ka je ka ci ba tare da ka je ka ci dukiyar riba ba ka je ka ci dukiyar maraya ka je ka yi albus ka je ka sace dukiyar al'umma dukiyar ka ta ishe ka to kaje ka bi kan ranka amma da shirya daga Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi ɗayan ku ba zai yi imani cikakke ba sai san ranka ya zamanto mai biyayya ga abin da nazo da shi wato ka sanya san ranka ya zamanto limamin sa alqur'ani da sunna duk inda alqur'ani yayi ka karkatar da ran naka ya bi shi ba ka sanya san ran naka shine limami ba sannan ka rinka odiyo kana juya wayoyin ayoyi da hadisai su dace da san ranka to wannan in ka aka ka zama ba yahudi Allah ya kiyashe mu amin على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka wadda kake karban addu'a bayanka sa'ar karshe ta ranar juma'a muna masu azumi wanda kake karɓan addu'ar su har sai sun yi buɗe baki suna roƙonka Allah abin da muke roƙonka Allah ka amsa mana Allah abubuwan da zamu roƙe ka a wannan majalisi da wanda kuma bayan ka suka roƙe ka a cikin wannan majalisi suna roƙonka Allah ka amsa mana dan uwan mu na'ibi malam Aminu ba shi da lafiya Allah ka ba shi lafiya akwai dan uwan mu Imam akwai dan uwan mu Bukhari Al-Hasan wanda yake hidima wajen wajen recording din abubuwan wannan majalisi da ya su shi ma ba shi da lafiya ba a san abin da yake damunsa ba Allah ka san abin da yake damunsa Allah ka bashi waraka Allah ka warkar da shi Allah ka inganta masa lafiya yan kasuwanmu kuma waɗanda suke ta fafutukar kasuwanci muna roƙonka Allah ka buɗe musu Allah ka musu buɗi Allah ka musu buɗi mai albarka Allah ka ba su ciniki mai albarka Allah ka ba su riba mai albarka Allah ka ba su albarka a cikin abin da ka ba su waɗanda kuma suke masu wanda suke wasu ci kan mai musu addu'a maza da mata masu neman aure masu neman aiki masu neman ciniki masu dukkan wata bukata muna roƙonka Allah ka ga musu bukatun su yan uwanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙonka Allah ka gafarta musu Allah ka haska kabarin su Allah ka ɗaukaka darajarsu, su Allah ka sa aljanna makomar su Allah dukkan abin da ya sa mana gaba a cikin wannan kasa wanda ya hana mu zaman lafiya da samun haɓakar ci gaban ƙasa muna roƙonka Allah ka maganta mana Allah ka inganta mana mulkin mu Allah ka inganta mana halin da mu take ciki Allah muna roƙonka ka dawo da arziki da wadata a wannan ƙasa tamu Allah ka yaye tsananin da bayanka take fama da shi a wannan ƙasa tamu Allah rashin kwanciyar hankali da muke fama da shi Allah ka yaye mana wanda suka dauki makami akan mu suke waɗanda suka dauki makami akan mu suke yaɗa barna a bayan ƙasa muna roƙon ka Allah kai mana maganin sharru Allah ka karya karfin su Allah ka dakusar da kaifin su Allah muna roƙon ka ka watsa aniyar su Allah ka tarwatsa su Allah da su da masu taimaka musu da masu ba su umarni da masu ba su kariya da masu ba su dauki muna roƙon ka Allah kai mana maganin su Allah ka karya karfin su Allah Allah kai mana maganin su da izzaka da kudurarka ya arhamar rahimi. Allah muna roƙonka zaɓe da za a yi a wannan ƙasa tamu a cikin shekarar da za ta zo nan gaba Allah ka yi lafiya a zama lafiya sakamakon samu na roƙonka Allah ka ba mu mulki kyakkyawa Allah ka danka ragaman mulkin kasan mu da jihohin mu da hukumomin mu gabaki ɗaya a hannun zababbun mutane a hannun mutane na kirki Allah ka ka danka mulkin kasan a hannun waɗanda suke sharare a cikin mu Allah ka yi mana maganin sharrin asharare Allah ka yi mana maganin fajircin fajirai Allah ka Allah ka da sha'anin mulki a wannan kasa tamu ya zuwa ga salihan mutane mutanen kirki masu sanin ragamar aiki Allah muna roƙonka ka kwantar da hankalinmu Allah ka ba mu damuna ne albarka Allah ka ba mu damuna ne albarka Allah ka ba mu damuna ne albarka Allah ka amintar da gonakinmu Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da kasuwanninmu Allah ka amintar da makarantunmu Allah ka amintar da garuruwanmu da ƙauyukanmu برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم وجعلنا فيه يا ربنا من الفائزين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اجعلنا ممن يوفق لليلة القدر يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن وفق للصيام والقيام إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفرت له ذنوبه يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ولا تجعلنا من المطرودين ولا تجعلنا من الخائبين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهالينا أهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نبتال من تحتنا اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قرب ولا هادي لمن أضلل ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والتقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين